sarihin suna littabari ko ina jin mun za mu tashi ma akan magana magana ta hudu ne ko? shi wannan yana da ɗan hasan maganganun magabata suna amfani da direct larabci sai an natsu sosai za a fahimce shi malaman almutakiri suna amfani da larabci mai sauki su sauƙaƙa maka saboda himma ta ragu ko kuma can da akwai himmar yana magana a nan bayan ya kawo ayoyi baya karshe da ya kawo bismillahir rahmanir rahim qala mu'allif rahimahullahu ta'ala hasiba an-nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim Allahu alladhina sadaqu wa al-kadhibin Allah ya jarabi mutane ne saboda sun yi imani kuma mutane za su ce sun yi imani ne kuma ba za a jarrabe su ba suna tsammanin haka akwai wanda zai ce ya imani kuma wai ya zauna Allah da zai taba shi ba da zai yi ba dole ne sai an gamu da me jarrabawa da intihani da ibtila to shine malam yace balam يخل جل ثناؤه أحدا min مكرمي mukarrimi rusulihi. ومقرب أوليائه من مهنة في آجلة دون آجلة ليستوجب بصيره بصبره عليها من ربه من الكرامة ما عدله ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه الذابين عن أراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده وحاده كي أفضل والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله malam yana bayani cewa yabon ubangiji wa ta'ala bai kare ba bai gushe ba kuma bai kadaita ba kalmar yukhli wofinta ma'ana rabon Allah yabon ubangiji uhu bai wofinta ba ga ɗaya daga cikin manya-manyan bayi cikin manzanni mukarrimi rusulihi da kuma mukarribi auliya'ihi cikin waliyansa na kusa tabaraka wa ta'ala ya yabe su sannan kuma ba su kubuta daga mihinacin jarrabawa ba idan baka gane ba kasancewanka annabin Allah kasancewanka waliyin Allah to wannan fa bai kubutar da kai ka fada cikin jarrabawar Allah yanzu kaga manzan Allah shugaban waliyai ne manzan Allah shugaban manzanni ne wa imamu mursalin sallallahu alaihi sallama. amma ya kubuta daga jarabar ubangiji Allah ya jarabe shi Allahu akbar Allah kai mana jaraba da zamu iya yi ya jarabe shi da iyalinsa har sai da ya kaurace musu wata guda ya jarabe shi da waɗanda yake musu da'awa suka je suka jajjefe shi suka faffasa masa kai suka mai rauni ya jarrabe shi da munafukan da suke gindin suke tare su ya ci da su ya taimaka musu kuma amma su yi hanya a kashe shi ya jarrabe shi da ada zahiran wa batinan to ba ma wannan ba ya jarrabe shi da talauci ba din matsayinsa amma ya jarrabe shi talauci sai ya share wata biyu babu ci ba sha a gidan shi sai dibino da ruwa wata biyu ustaz ko yanzu wannan zamanin mutum wata biyu babu komai a gidansa ba su abaye eh, ya ridda <laughs> Allah kuwa eh iyalan ma gida gudu za su wani ya rufe babansa yana cewa me za ka gaya mu me kake mu ubansa yake gaya wa wallahi ke me yake mu to Allah ya jarabe shi da wannan talaucin rashi akwai faci a jikin rigarsa kwanaki ba a ci abinci ba sai dai a sha ruwa a haƙura Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi bil maradi rashin lafiya idan an zo ɗora masa ciwo shi annabi sai a tsora masa ciwon mutum biyu ya ce u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi ninka mai ake ninka masa ake alaysa hadha bi ibtila ibtila to falam yuqli jalla sana'uhu adam min mukarrimi rusulihi wa mukarrimi awliya'ihi min minhinatin fi ajilatin duna ajila me ajila na farko bil duniya ajila ita ce ta gaggawa duniya kenan ajila lahira to sai ku rubuta ajila duniya ajila lahira a nan gura abin da ke so ku lura jarraba da ubangiji ya dora musu sai ya dora musu a nan duniya banda me a duniya su shiga jarraba a lahira kuma ya karrama su ya karrama su ya karraba su duk wanda Allah ya dora masa wannan yastawjiba bi sabrihi alaiha min rabbihi min alkaramati ma adalahu dan mutum ya samu abinda ma addallahu lahu abinda Allah ya tanadan masa ya same shi saboda haƙuri da ya daga ubangijinsa liyastaujiba kalmar istaujiba ya samu liyastaujiba ma a addalahu zaka ce haka zaka masa rai liyastaujiba ma a addalahu dan ya samu abin da tana tanadan masa bi sabrihi alaiha min rabi saboda haƙurin da ya yi a kan jarrabawar daga ubangijinsa ya samu wannan wa min almanzilati ladayhi ma katabahu lahu kuma sau liyastawjiba ma kataba lahu min almanzila ya samu abin da aka rubuta masa aka wajabta na matsayi ashe in Allah ya jarrabe ka malam to matsayi kake samu Allah ka sa jarrabawa da kake mana ya zama mu samu matsayi a wajenka malam zai ga Allah ya dora maka rashin lafiya kai ta magani ta kewar kiwa har mutum ya zo yana cewa wani mai ne wa Allah bi hadal laf albashiya. wannan lafazi mara daɗi ka ta neman abu wani wanda bai kai ka bai samu amma kai ka rasa ka ta kyautata wa iyalinka amma kullum suna zagin ka yi eh, ashe akwai karama ne a gaba kaga kullum kana kyautata wa mutane amma mutane ba sa gani bakin ciki ya ishe ka rasa inda za ka sa kanka dauke shi a matsayin ibtila duniya faniya سميت الدنيا Duniya an ce da ita duniya ne saboda نسبة تسنا وكسر الآخرة جاي kun fahimci wannan jalla جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وورثه من بعده sai kuma Allah Ubangiji ya sanya Allah Ubangiji inna jalla zikiru wa'ala mai girma da daukaka sai sa malaman kowace al'umma su ne annabawa annabinka malaminka suwaye malaman al'ummomin da suka gabata annabawa kuma ibta'atahu minhum kuma annabin sai Allah ya turo shi daga cikin ku da ya ga dama da sai kawo ma aljani shine annabinka ba ka maganinsa ballantana kai mai rashin kirki sannan kuma malamai din nan kuma da za su biyo bayan annabawa su kuma suna gadan annabawan. duk annabin Allah idan ya zo in ya gama zamaninsa waye zai gaje shi malami malami mai gadin annabi ne da al'umma ta san darajar malami to a lokacin da yake akwai annabawa to malamai ne suke sai annabawa ne suke rike da komai lokacin da annabawa suke tafsan kari to malamai suke zama a kujerun annabawa amma nan ba wanda yake san wannan sai wanda ya san darajar malami wanda ya san darajar annabin shi kansa kenan anan abun nan wannan gabar Allah ya turo annabawa bayan su kuma an samu wurrasu wannan damirin wurrasu hudun yana kowan kan nabi ne shi annabin magajinsa shine malamin al'uwamu biddini ba da firamihi ilayhi wa kabdihi. su ne suke tsayawa da addini bayan wato karewarsa ikhtiram karewarsa in harama kada wanta ha bayan addini ko kuma zamani na wannan annabin ya wuce wa qabdihi Allah ya karɓi ran shi annabin don ba mu ce addini ya ƙare ba don annabi ya ƙare ya mutu addini ya ƙare bai ƙare ba to alƙuwa mu biddini alƙuwa mu jam'i ne na alƙa'imu waɗanda suke tsayawa da addini ba da ƙtiramihi ilaihi wa ƙabdihi bayan karewa da kuma karɓar ran annabi suwaye malamai ne wa yadullu hadha aidan ala fadlil ulama shi ma wannan yana nuni akan falalan malamai azabina an urahu wa asbabihi walhanina an a'lamihi wa shara'ihi duk sufofin malamai ne masu ba da kariya ga shi wannan addini din urahu wa asbabi addini igiyar addini din da kuma dukkan sababin da zai isar da kai zuwa ga addini su suke kare shi dan siyasa ba shi yake kare addini ba ko ba gaba ne dan siyasa mai faɗa da addini ne dan siyasa ma musamman ta demokradiya ba shi ne zai kare addini ba babu ajandar kare addini a cikinsa amma yace zai kare addini kar yi amma ba kowa yake fahimta wannan ba azabina an uran wasu masu ba da kariya almuhami mai ba da kariya ke za aka ce ke za aka ce da lauya muhami lauya ba? yi lauya muhami kenan saboda yana ba wani kariya kariya nan ta gaskiya ko ta kariya suwa masu bawa addinin Allah a alamuddin wa shara'i'id kariya malamai su bi na dunahu huliman bazahu wa addahu da waɗanda suke kafewa suke yaƙar duk wanda ya zalunci kuma ya gaba da addinin Allah Wanda والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله وضلاله waɗanda suke kare addinin musulunci daga kaidin shaidan da ɓatarsa jama'a duk sufar waye wannan ulama har yanzu waɗannan malamai da su muke magana kaga anan kade zaka iya fidda subumun malamai da darajar addini faddalahum bi sharafil ilmi wa karramahum bi waqaril hilmi wa ja'alahum lid-din wa ahlihi a'laman wa lil-islam manaran wa lil-khalqi walil ibadi a'immatan wa sadatan ilayhim maqra'uhum inda al wa bihim istighasatuhum inda na'ibati bai mu tsaya Allah ya fifita malamai faddalahum bi sharafil ilmi me yasa malami ya zama yana dauka cikin al'umma lil ilm wa kafa bihi sharafan dukkan wata ɗaukaka kuma ta biyo bayan ɗaukaka ilimi shugaban ƙasa zai shugabanci ya gama yana sauka zancensa ya ƙare ɗan sandan da yake kare shi da shi zai je tura mai gindin bindiga kai shi kurkuku ma malami da ya karantar da ɗalibi duk inda duniya ta juya mai duk talauci duk juyin juya hali in ɗan siyasa ne ya shiga siyasa duk yadda siyasa ta juya ta je ta dawo ɗalibinsa dai ɗalibinsa ne yana ganin mutuncin darajar da wahala ka ga malami da ya karantar da ɗalibi kuma wallah ko karatun boko ne ana rasa saboda wannan ilimin ina so ku nutsu da wannan kuma duk wanda aka ce ya karantar da kai to yana ya zama uba gare ka ya zama wani siriki gare ka dole ko za ka yi mai wani abu na rashin kirki kana tuna wannan za ka ce kashi malami na ne faddalahum bi sharafin ilmi to da mutane sun samu sharafa sun nemi sharafa ta wannan ku yi ilimi don ku samu ɗaukaka dawwamammiyar ɗaukaka ana samun dawwamammen ɗaukaka ne bil ilmi bil ilmi bil ilmi bil ilmi Allah ya girmama su karramahum bi ƙarin ilmi ya karrama su da natsuwa da haƙuri alhilmu juriya alwakaru haƙuri haƙuri da juriya ko ka ce nutsuwa wacce take tattare da haƙuri wa ƙarin ilmi nutsuwa ya kamata idan mutum ya ilimi ta ga Allah ba shi wata nutsuwa ta musamman lokacin da aka rude shi zai zaga bai rude ba lokacin da mutane suke cikin tashin hankali da damuwa da bala'i da masifa to shi yana da wasu abubuwan da suke mai suke kwantar mai da hankali da ya shiga gida ya bude littafan yana karantarwa yana karantawa Shi ke nan gaba ɗaya ya manta da wani abu guda ina so na gaya muku wani abu guda ni wannan mujarrab ne ni a kaina wannan karatun da muke zuwa muke wallahi iya yau shekarun da muke wallahi malam wani lokacin na kan zo ban da lafiya ina fama da ciwon kai matsananci ko ne yanayi wallahi ina hawa kan kujerar nan malam da na fara karatun nan sai ubangiji ya dauke mun shi tas wallahi sai na koma gida sai in ce wa iyali na ku duba fa zuwa karatun nan na samu sauki sai dai ya dawo min gobe ko jibi ko na makamancin wannan wallahi wani lokacin na kan zo cikin damuwa da bacin rai ko wani abu haka matsaloli irin na da'awa da wayewa da sauransu bacin rai da waye wala na hawa kujerar da mun fara karatun nan to sai gaba ɗaya sai in manta da wannan kawai sai in rinka jin wani abu ta nasuwa ta musamman wannan abun malam baran iya samun su da kuɗi ba wallahi da kuɗi walla ba same shi ba yasa ba na son in yi fashin karatun kwata-kwata saboda ni na fi kuri batansa Allah nake gaya muku magana ta Allah ka jarraba kuma ka gani wani wata ran muna magana da shi mai ce malam ya matsaloli kaza kaza shi ai malam ku gode wa Allah ku da Allah ya baku inda kuke dauke kewa duk abin da yake na tashi hankali da damuwa na rantsi da Allah kana hawa kujera ka fara karantar da dalibai to gudanar da ko islamiyar ka ne wallahi sai Allah ya yayi maka wannan matsalar a wannan lokacin wallahi sai ta tafi sai ya baka wannan suwa ta musamman amma ina ga muku wa yake samun wannan sai wanda Allah ya bawa wani abu wallahi ba ƙarya wani wallahi gaskiya ne matsaloli na rayuwa za su iya tifke karsa yadda za ka yi wala da ka zo ka shiga harkar magana Allah dinnan sai ga Allah ya baka wata nasuwa ta musamman ko da baka da kokobo aljawunka ba shi ne wanda Allah yake cewa Bilal ba in damuwa damuwa ita shi ma tana samun sai sai ce arina biha ya Bilal ya Bilal da Allah hutar da mu babu hutu kira mana sallah mu shiga masallaci da mun fara sallah sai mu samu nasuwa natsuwa Allah ya ba mu natsuwa shi sa ai ibn taymiya yake fada da sauran malamai cewa wallahi masu kuɗi da masu mulki da sun san daula ta ni'ima da jin daɗi da malamai suke rayuwa a ciki ya ce wallahi la qataluna bisuyuf da sun ɗauki takuba sun yaƙi mu don su kwace wannan Allah nake ga maka wallahi tallahi ka fushi shugaban kasan ka nutsuwa da kwanciyar hankali Allah Allah ga mulkin yana da shi amma wallahi wannan nutsuwa da wakarin wallahi bai da shi Za ka tashi da dare kai kiyamul ka zaka goma sha biyu ko sha daya ko sha uku kai asuwaki ka zauna wallahi wani irin kwanciyar hankali da Allah zai baka wallahi wani wanda yake da biliyoyin kuɗi baya iya bacci Allah suna yawanci da allurai suke bacci a anguwan na akwai wanda baya bacci sai ya allura wallahi wani na san shi duk ya soke duwawunsa duk da allurai wallahi malam kuma kudi a wurinsa ba magana kudi wallahi na kudi amma ba za shi a masallaci ba ba za ka taba ganin sa a masallaci ba za ka shi ba da zai yi wa to dalibai wannan hanya da Allah ya mana ni'ima da ita ta karatu ta zuwa makaranta ko mukarramina ne mu'azzazina fi dunya wal akhirah insha Allah kada mutum ya dai wasa da wannan babi da ilimi duk abin da Allah ya baka na mulki na sarauta na daukaka na wani abu sauransu wallahi sai an daga ma kafa wallahi dole ne kuma za ka zo ka zama karfin kafa bayan da za a yi da kai an taba ka an taba mala an san kana da ilimi ka san me kake kuma ko da kai dan talaka ne in ban da ilimi ba ilimi ne yake fitar da dan talaka wanda bai zama bai zama komai ba ya mai da shi komai ilimi amma ba a samun sai an yi hakuri استبدلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وآله أعلاما يسن يا زمان من يوان يما لمي الدين وآله جماعة بتاع الدين كما سوني أعلام سوني توتوشي من يوان يوان ميسا أكتي دا علم علم توتا ba a sama take ba to ai أكمل سوء أعلام توتا دوان su a alam tuta duk wanda ya zo haka malami yake amma fa ga al'ummar da ta san darajar malami wace al'umma ce ta san darajar malami al'ummar da ta san darajar addini wani shugaba ne ya san darajar addini shugaban da ya san ilimi shine zai mutunta malamai kimanta malamai ba ya wulakanta malamai tozarta malamai ba taban malamai ba su tozartuwa ba su wulakantuwa a tarihin duniya a karanta gaba ɗaya na baku assignment duk wani shugaba duk wani mai daula da ya ci mutuncin malamai ko wulakanta malamai ko ya yi musu wani abu na tarnake su ko abu wallahi tallahi baya gama a lafiya ko ku je ku karanta ku gani duk duniya ku karanta ba ma malami ba duk mai ilimi mutunta shi ake shawararsa ake nema saboda yana da abin da baka da shi a ga mutum yana ta kokawar fatiha fa fatiha wallahi tallahi ba ta iya karantuwa a wurinsa amma yana kokarin ya ci mutuncin waɗanda Allah ya ɗaukaka da ilimi ya ba su Qur'ani ya ba su sani ya ba su tsoron Allah fatiha ba lalle bane ya iya kawo ta wallahi fatiha sallah ba lalle bane ta iya samuwa mutum musulmi ya rayu a ƙasar musulmi musulmi izin Qur'ani bai sani ba a zo ana magana mutum yana cewa izin Qur'ani izu tamanin. wallahi wannan abun malam is unfortunate kuma abun mamaki ne wallahi mutane suna dariya amma abun bakin ciki ne wallahi yanzu bala'in jahilcin har ya kai yanzu izu 60 duk da ake faɗa mutum baka sani baka na izu 80 akwai masifar da ta wuce wannan wallahi babu ita da haka kuma za a yi ta tafiya ilimin yana baya yana baya har 'ya'yanmu da za mu zama mahaifa an ba mun yi gaske wallahi sai sun raba su da ilimi gaba daya walil islami wal huda manaran duk dai malaman yani ja'alahum lil islami wal huda manaran me manara ne ba ira suniyan nan ba ba ita ma hango ta ake ba to malamai su ne lil islamin gaba daya walil huda shirya da ake nema su ne manarai me manar mai haskakawa walil khalqi qadatan walil ibadi a'immatan wa sadatan ya salam ƙada jagorori malamai su ne jagororin al'umma gabayi kuma su ne shugabanni a imma jam'u imam immatan ya juna bi amrina lamai? Eh, sabaru wa me sada dala ku lura da fasahar mai littafin nan kaga a immatan? sadatan duk abu guda ne kamar ka ce shugaba jagora sai mai kuma a hausa limami sai mai kuma babba a immatan sadatan kadatan duk ana nufin jagorori a addini ilayhim maqra'uhum inda al malamai su ake zuwa a kwankwasa kofa a gare su inda alhadati yayin bukata ku kai tunanin ku can fa <laughs> ko ba ga bane in aka shiga bukata malamai su ake zuwa wurin su sune suka san Allah su ake gaya wa kaza maqra qara albaba ya qara'uhu kwankwasawa nokin su ake zuwa yi wa nokin. ban ba kaji ya ce musamman an mutu makara'un nasi inda alhajjati khasatan inda almauti musamman idan an mutu ana mutuwa wa ake fara tunani malami ko ne ma zuwa Wala ina so na gaya muku wani abu guda duk wayoyinmu da lambobin da wayewa duk mutanen suna da shi da zarar garin nan ya tashi da an ta da bam ɗaya biyu uku sai ka ji ana ai kwamishinan yan sanda yana son ganin malamai Hannun suke turo wakili mai abin hawa ya zo ya ce to malam da Allah ana son ana suwa da an ji labarin za a zo a tashi hankali za a yi waye waye mun sha zuwa ko ina duka ko a ce ai gwamna yana kiran duk a zo a zo a zo ko sss yana kira duk a zo a haɗu duka to Allah a taimaka da addu'o'i ƙoƙarin da kuke yi a ci gaba da yi makarahun inda alhaja alaisu zalika zalik jinsu ta addu'a da ta bidiya da ta sunna yan sunna su komo gida su ta addu'a ta sunna yan bida kuma su je su ta yi ashe makara makara dobi mustigazatuhum inda na'iba istigaza neman taimako Allahumma zidna Allahumma zidna malamai su ne ake neman agajinsu mai agaji istigasa istigasa abinda za ka tsamo mutum inda na'iba yayin da wani bala'i ya faru shine na'iba sai mu dan dakata anan insha Allah saboda kalmomin kamar suna tan wahala ko za mu tashi la yusnihim inda ta'attufi wa tahannuni alaihim su'u ma hum min anfusihim yuluna aqida ta al-firq wal madahib al-arba al-madahib al-islamiyya afwan wannan littafin na'am na'am namshi wayin